Kun kamo rediyo biyu ta wasu a cikin shirin sani macin yammacin yau Alhamis. Muhammad Aminu Ibrahim a ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai, kamar da baka sama za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin kisoshin rayuwa nan tafiye kamar yadda aka saba. Daga shi kuma sai mu kawo muku shirin na haƙoƙin mata a musulunci. Za mu rufe shirin namu da karanta muku shirin nan na duniyar mu a yau. amma kafin nan ga shirin kokun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau alhamis 13 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 16 ga watan rabiu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 2560 da suka gabata bisa wasu rawayi na tarihi rana irin ta ne wato 13 ga watan oktoban shekara ta 539 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sarki siros na kasar iran ya kwace iko da birnin babel mai tarihi wanda yake a kasar iraq a halin yanzu malaman tarihi dai sun bayyana cewa sarkin ya ba da umarni da canzawa kogin prat hanya wanda ya ratsa a cikin birnin sannan kuma sojinsa suka shiga cikin birnin daga hanyar kogin wanda ya shiga cikin wannan birni domin birnin yana zagaye ne da ganuwa mai tsawo wanda yake da matukar wahala su iya shiga cikin birnin a cikin sauki daga lokacin kuma sojojin sarki siros suka shiga cikin birnin suka kwace iko da shi baki daya da ƙarshe masu harai kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan oktoban shekara ta 1946 aka amince da sabon kundin tsarin mulki na ƙasar faransa bayan kawo ƙarshen yakin duniya na biyu an gudanar da zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar faransa a cikin watan oktoban shekarar ta 1945 domin su samar da sabon kundin tsarin mulki bayan zaben ne ba da jama'a ba majalisar faransa ta naɗa de gaulle a matsayin shugaban faransa na riƙon kwarya amma sakamakon matsaloli da faransa take fama da su a lokacin a cikin watan janairun shekara ta 1946 de gaulle ya yi murabus bayan kammala rubuta kundin tsarin mulki a cikin watan oktoban shekara ta 1946 aka gudanar da zaben raba gardama a kansa kuma al'ummar kasar faransa suka amince da sabon kundin tsarin mulkin wanda ya bayar da dama ta kafa jamhuriya ta hudu a kasar amma daga bisani rikicin siyasa ya ci gaba da yin kamari wanda hakan ya sa wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar ta faransa suka yi murabus daga kujerunsu domin nuna rashin amincewa da halin da kasar take ciki bayan da de gaulle ya sake dawa akan kujerar shugabancin kasar faransa ya canja sabon kundin tsarin mulkin kasar hakanan kuma ya kawo ƙarshen jamhuriya ta hudu a cikin watan janairun shekara ta 1958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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaban kasar iran ya gana da sarkin qatar a taron sika na birnin astana a najeriya kuma shugaban buhari ya rantsar da ariwola a matsayin babban alkali alkalan kasar falasinawa a yankin yamma da kogin jordan na ci gaba da yajin aiki yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya gana da sarkin qatar sheikh tamim bin hamad al-thani a birnin astana na kasar kazakhstan inda suke halartar taron kungiyar kasashen sika a ranar alhamis sarkin kasar qatar ya yaba da karin kashi 35 cikin 100 na harkokin kasuwanci tsakanin kasashen iran da kasarsa a wannan shekara kadai ya kuma buƙaci a ƙara faɗaɗa dangantaka tsakanin kasashen biyu har ila yau sarkin ya yaba da haɗin kan da gwamnatin ƙasar iran take bayarwa dangane da ganin an gudanar da gasar kwallon kafa ta fifa 2022 a ƙasar qatar cikin nasara da ƙarshe sarkin ya ƙara jaddada matsayin ƙasar qatar na haƙƙin ƙasar iran ta mallakar fasahar nikiliya ta zaman lafiya kamar yadda kowace ƙasa a duniya take da wannan damar a ni labarin kuma shugabar ec ya gana da shugaban ƙasar azerbaijan ilham eliyuf a taron na sika a birnin astana kafin ya dawo tehran a ranar alhamis an kafa ƙungiyar sika a shekarar 1996 da nufin samar da nutsuwa da zaman lafiya a nahiyar asiya kuma a halin yanzu kungiyar tana da kasashe 27 tabbatattu takwas da kuma wasu kungiyoyin kasa da kasa biyar a matsayin masu sa ido a cikin al'amuran kungiyar babban kwamandan sojojin dakarun kare juyin jihali musulunci nan kasar iran janar hussein salami ya bayyana cewa iran ta wulakanta karfin soje da kuma siyasan kasar amurka da kawayenta a yankin gabas ta tsakiya kamfanin dillacin labaran irin na kasar iran ya nakalto janar salami yana faɗar haka ne a jawabin da ya gabatar a wata jami'ar sojoji a nan birnin tehran ya kuma kara da cewa bayan da amurka ta gaza a bangarori da dama don ganin bayan jamhuriyar musulunci ta iran ta koma kan haddasa hargitsi a cikin kasar janar salami ya ce amurka da kawayenta na turai da kuma saudiya sun fake da mutuwar masa amini don haddasa hargitsi da kuma tashe-tashen hankula a cikin ƙasar iran saboda mai yiwuwa su cimma burinsu na ganin bayan jihunan musulunci ta iran ta wannan bangaren da ƙarshe dai babban kwamandan ya kammala da cewa a duk lokacin da ƙasar iran ta sami ci gaba bangaren amurka da ƙawayenta sai ƙara rauni suke yi ya ce kuma da yardan allah wannan halin zai ci gaba kafafen yada labaran falasinawa sun bayyana cewa ana ci gaba da yajin aiki a birnin kudus da kewayensa saboda nuna rashin amincewa da killace unguwar shafaz na wajen birnin kudus wanda sojojin yahudan isra'ila suke yi tun ranar asabar da ta gabata tashar talabijin ta al'alam a nan birnin tehran ta bayyana cewa kafin haka wani dan kunan bakin wake ya kai hari kan sojojin yahudawa a yankin wanda ya kai ga halakar ɗaya daga cikinsu mace kuma tun lokacin ne sojojin suka yi wa unguwar shafas kawanya ba tare da barin wani daga cikin unguwar ya fita ba halin yanzu dai sojojin yahudawan suna kara yawan sojojinsu a birnin kudus saboda kara karfin da falasɗinawa suke yi a yankin a fafata wanda suke yi a cikin 'yan watanni da suka gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban muhammadu buhari a tarayyar najeriya ya rantsar da mai shari'a da ariwula a matsayin alkalin alkalai da kuma babban jojin kasar jaridar premium time ta najeriya ta nakalto shugaban yana rantsar da sabon alkalin alkalan ne jim kaɗan kafin a fara taron majalisar ministoci na wannan makon a fadar shugaban ƙasa labarin ya kara da cewa shugaban buhari ya naɗa mr ariwola a matsayin sabon alkali alkalan ƙasar ne a ranar 27 ga watan Yuni da ya gabata bayan ritayan da mai shari'a tanko muhammad ya yi saboda rashin lafiya bayan haka majalisar dattawan kasar ta amince da nadin nasa a ranar 21 ga watan satumban da ya gabata wato watanni uku bayan nada shi kenan kafin haka dai tsohon shugaban kasar wato goodluck jonathan ne ya nada mr ariwula a matsayin babban alkali a kotun kolin kasar a ranar 22 ga watan nuwamban shekara ta 2011 kuma ya fito ne daga jihar oyo minista harkokin wajen kasar rasha sagai lavrov ya yi tir da amincewar da kudurin nishin amincewa da haɗewar wasu yankuna hudu wanda gwamnatin kasar rasha ta yi a babban zaure majalisar ɗinkin duniya kamfanin dinacin labaran tas na kasar rasha ya bayyana cewa ƙasashe 143 ne suka amince da kudurin da amurka ta gabatar a babban zaure majalisar ɗinkin duniya bayan da kudurin ya kasa wucewa a kwamitin tsaro na majalisar banda haka kasashe 35 ne suka ƙi kada kuri'unsu sannan kasashe biyar suka ki amincewa da kudirin kuma su ne kasashen syria koriya ta arewa belarus nicaragua da kuma rashan amma kasar china ta ƙi kada kuri'arta a yayin da kasashen iran da venezuela suka ki halartar taron babban sauran majalisar ɗinkin duniya dangane da wannan batun a cikin wata oktoba da ya gabata ne dai kasar rasha ta haɗe yankuna hudu da ta kwace da ƙarfi daga ƙasar ukraine cikin ƙasar rasha bayan zaɓen raba gardama da aka gudanar a yankunan na amincewa da hakan kudurin dai ba abin aiwatarwa ba ne sai dai ƙasashen duniya ba za su amince da haɗewar wa'annan yankuna cikin ƙasar rasha ba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaishe da Tahir Amin da ya karanta zama labaran duniya. Yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba a to shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu rarrai barkanmu da hutawa da kuma fatan kuma lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan da lafiya mu sake tare da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware mu suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan kasafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓa batun nan ne na inda shugaban muhammadu buhari gabatar da kudurin kasafin kudin shekarar 2023 a gaban haɗin gwiwan 'yan majalisar kasar shugaban ya ce kasafin na shekara 2023 zai mayar da hankali ne wajen kammala ayyukan da gwamnatinsa ta soma kuma kudurin kasafin kudin na 2023 wanda ya kai naira tiriliyan 19.39 kudin da ya kari ne akan naira tiriliyan 13.98 na kasafin kudin shekarun da ta wuce a cikin wannan shirin dai ni awal kunya zan jagorance shi gwamnatin shugaba buhari ta bayyana shirinta na ciyo karin bashi don samun karin kuɗi har naira tiriliyan 6 da biliyan 258 da za ta cike gibin da za a samu a kasafin kudin da shugaban ya gabatar a shekarar 2000 na shekarar 2023 domin tattauna wannan batu na kasafin kudin shekarar 2023 mun gayyato malam shawali wani masanin tattalin arziki a abuja ta kasar nigeria domin an samana waɗannan muhimman tambayoyin shugaba buhari na nigeria ya gabatar da kasafin kudi na shekara 2023 gaban haɗin gwiwar majalisun tarayya na nigeria wanda abin da yake za a kashe zai kai tiriliyan 16 da dugu 39 to malam amma zai kan mutum tattalin arziki ya kaga wannan kasafin kudin ne malam kuna eh, ga kasafin kudi ya kai tiriliyan 19 ne ba 16 ba na'am na'am eh, kasafin kudi ne na sama da tiriliyan 19 wato kaɗan ne bai kai tiriliyan ashirin ba shi ne abin da ya mika majalisa a ranar juma'a bakwai ga watan oktoba na dubu biyu da ashirin da biyu wanda akwai tsare-tsare da dama a ciki kuma idan muka ɗauki kasafin kuɗin da ya gabatar a dubu biyu da ashirin da biyu wanda kusan kasafin kuɗi na tiriliyan goma sha bakwai shi kuma da eh, biliyan ɗari uku da ashirin so za ka iske cewa akwai ƙari a kan kasafin kuɗin sannan kuma za ka iske cewa a cikin kasafin kuɗin ya yi bayani mafi tsawo saboda ya yi bayani akan ayyukan da ya kawo kusan shekara bakwai da rabi da kuma irin nasarorin da yake alfaharin an samu da kuma irin tsarin da aka shigo da shi na kasafin kuɗin wanda ya shafi yadda za a ciyo bashi mai girma wanda kuma za a biya kuɗin basussuka da aka karɓo shi ma mai girma sannan kuma akwai shirye-shiryen da yake tunanin idan aka kokari aka samu wannan karshen kuɗi to zai kama tattalin arzikin ƙasa to amma mu kullum abin da muke kallo muna kallon abubuwa ne daban-daban na farko akwai dokokin kasafin kuɗi wanda ah, ake ce musu fiscal responsibility waɗanda dole ne sai an samu waɗannan dokoki sannan a gabatar da kasafin kuɗin sannan a aiki da shi amma abin da muke kallo lallai kasafin kuɗi ne wanda yake mai girma to amma kasancewan tattalin arzikin ƙasar yana fama da wasu abubuwa guda hudu na farko yana fama da hauhawar farashi biyu kuma yana fama da manya-manyan rashin ayyukan yi na uku kuma yana fama da bashi mai girma sannan kuma yana fama da neman farfadowa daga tauyen tattalin arzikin ƙasa wanda ya faɗa kusan sau biyu a cikin shekara biyu sannan kuma ya wahala da abin da ake ce ma wato wannan annoba ta corona sannan kuma duk duniya gaba ɗaya ana fama da matsaloli na hon farashi da kuma kudaden shiga wanda ya shafi arzikin mutane gaba daya. To, Allah ta malam kafin minisa menene ma'anar kasafin kuɗi musamman a Najeriya inda muke da wayo? To shi kasafin kudi abin da yake nufi shine wato hasashe ne na yadda gwamnati za ta sami kudaden shiganta da kuma yadda za ta gudanar da ayyuci gaban tattalin arziki ko kuma yadda za ta kashe kuɗaɗen da take hasashen samu shi kuma ƙasar yana da gibi a hantar hanyoyi da kuma gibi a duk abubuwan da ake bukatar a yi to ana da gibi saboda girman ƙasa da yawan jama'anta da kuma eh, rashin wato mai da himma wajen maganin tattalin arzikin da ke damun ƙasa. to allah ga ta malam wannan wato kasan kuli mai gibi kamar dai mun gada ne tun farkon ba da yanci to na haka ne malam me zai hana a yi daidai ruwa daidai gari maimakon a zo ana haɗama ai ba zai yi ayyuwa daidai gari ba idan ka ɗauki kasafin kuɗi na gwamnatin tarayya idan kana sakowa za ka samu kasafin kuɗi gwamnatin jihohi kana sauka za ka samu kasafin na gwamnatin ƙasa na hukuma to da ka bar gwamnatin ƙana ƙaramar hukuma kasafin kuɗin da za ka faɗa shine kasafin kuɗin gidajenmu kamar gidajenka da gidajena to idan ya kasance ina da mataya da 'ya'ya goma sannan ina samun naira dubu talatin ne kawai saboda haka duka karatun 'ya'yana da makarantarsu da lafiyarsu da kudin abincinsu saboda haka kuɗi na ba zai isha in ciyar da su in ba su waɗannan abubuwa ba saboda haka duk kasafin kudin da zan yi zan yi mai gibi ne haka kuma ba zan ce domin zan yi mai gibi ne saboda sai na ci bashi sai in ya samu takobi in yanyanke kan wasu saboda in daina wannan to kamar irin wannan matsayi ne akan gwamnatin najeriya ƙasa ce mai faɗi ƙasa ce da hanyoyi kadai an ce za a yi a najeriya a haɗa kowane gari hanyar da zai fito ya zo yi haskwatan ƙasarsa to ana neman kuɗaɗe masu yawa haka kuma duk faɗin ƙasar lafiyar mutane kowane irin lafiya kai tanadi ba yadda za ka kora lafiyar mutane saboda lokacin da ka gama da malaria lokacin typhoid zai fito lokacin da ka gama da typhoid in ba abinci tamowa za ta fito to haka ne abubuwan suka radu a fannin ilimi lokacin da ka gama matakin nursery za a shiga primary ne da primary haka za a tafi har jami'a bayan jami'a ma akwai gaba da haka to ba zai kare ba saboda haka ba yadda za a daidaita shi wannan tsari ya zama an daina yin shi da giɓi saboda giɓin abubuwan da tattalin arziki ke bukata har yanzu ba a ma kama hanyar gamawa da shi. To, Allah ya gata mallan yanzu wadda ayyuka ne Buhari alkawar cewa za a yi a cikin wannan kashefin kudin ko da ɗan kaɗan a ɗan gutsuro mana. To, ayyuka ne wanda galibi abin da muka kalla duk da dai faɗin majalisa ba su ga sun duba shi ba galibi shafa da abubuwan da ya fara ba tun dubu biyu da goma sha shida wanda ya kawo har yanzu dubu biyu da ashirin da uku kuma ayyukan duk ya shafi ayyuka ne na gina tattalin arzikin ƙasa. to masararo a nan ne kuma kawo ƙarshen kashi na farko na wannan shiri na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba a yamakon malam yusuf ali mutane tattalin arziki a birnin abuja najeriya ni awal kodin shirin na gabatar da ke cewa sai wani jikon. yanzu kuma sai in haɗa ku da zainab bashir da magabatar da shirin na kisoshin rayuwa. masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da yake karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin nan dai mai suna matasan samu wanda marubuciyar nan Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar da ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. abba ya ce na yafe maka tunda har kai da kanka ka ce ka bar kwallo amma da babbar kyauta na so na baka ta murna fitowanka na sa a cire maka kayan kallonka zan sa a kawo maka masu kyau ta yadda za ka fi jin daɗin kallo da su saurin ɗaguka abdullahi yana fudin wallahi na yafe abba dariya suka sa gaba ɗaya abba ya ce tun kana yaro fa kake son Bol. ta yaya lokaci guda za ka guje ta abdullahi ya ce idan akwai abin da ya fi gudu ma na yi mata ni yanzu ba abin da nake so kamar in samu aiki mami ta ce to ka jiya aka kawo takardar samun aikin ka daga sati mai zuwa za ka fara zuwa ofis murmushi abdullahi ya saki yana faɗin abba na gode wallahi wallahi na ji daɗi sosai amur ta ce su yaya za a zama ofisa dariya yana faɗin yanzu zan shiga sahun manyan nima abba ya ce da saura dai sai ka samo mana surika sannan za ka shiga sau manya dariya suka sa abdulhakim ya ce gaskiya kam yaya ya kamata mu sha biki a gidan nan tashi abdullahi yana so sa kai ya ce ba ni da wata budurwa wallahi mami ta ce da sunayen yan kwallo aka ce ka jero yanzu za ka jero su dama kana can hidimar kwallo ta ya za ka samu lokacin kula kula yan mata to ni dai na gaje ni ma ina son yadda nake zuwa bikin 'ya'yan wasu ni ma a zo nawa wasu ma har suna mun je idan kuma kana so na zaɓo maka a cikin 'yan matan ƙawayena na kenan abba ya ce gaskiya baya so na fi so ya zaba ya darje Abdullahi ya ce wannan haka yake abba da gudu ya shige ɗaki dariya suka sa mami tana faɗin Aida, ka tsaya ka san wani abu wallahi har mamakin yanda kake nuna ma jamila so nake ashe ma duk munafurci ne kana son ta mubarak ya ce ku ne ba ku gano sa ba ai tuntuni na gane dan gana yana son jamila kawai ya ki yarda da zuciyarsa ne sani ya ce ai gashi yanzu kamar zai cinye ta saboda so kullum fa sai ya je mata fira abu a buga ga farin shiga babban yaro ya ce ba wani sabon shiga sardauna ya fi kowa iya tsara mace kawai dai wannan daban take saboda ya san ita zai aura mubarak ya ce ai wallahi na ji daɗin abin da inna ta ce gara su yi ma sardauna aure ko hankalin iyayen unguwar nan zai kwanta so nawa sardauna yana sa yarinya ta fasa aure saboda ta yi niyya kai wallahi sardauna ka daɗe kana tsula tsiyarka Dariya sauro ne ya ce to yanzu kam ai komai ya wuce. Tun da na samu Jamila kun kara ganin na je kofar gidan wata sani ce kawai dan ka gaji da 'yan matan unguwar nan ne amma ko jiya da kaga bakuwar fuska ai ka so ka ji Allah ya kawo Jamila. sauro ne ce tun da dai ba a daura ba ko yanzu naga sabuwar fuska ai sai na taya ka san an ce gida biyu maganin gobara. idan kana yawan hudda da 'yan mata ka sanin mai duniya take ciki domin kowace mace tana da nata salon soyayya mubarak ya ce shi ya sa na rabu da zubi ai dan ita soyayyar ta ta cin kuɗi ce gaba ɗaya ta gama ta ce ni wallahi 'yan mata yanzu ba sa tsoron allah da sun ji ka ce kana son su Shi kenan duk wata hidima sai su dora maka har jira suke a fito da anko na biki zaka fara ganin list kala kala ne ya ce ku suka raina ai wallahi ba yarinyar yarinyar da na taba yi ma anko kai ni da na tura ma yarinya kati gara na sa a wayata na kira ta mu shafira karewa ma wasu matan su ne suke sa mani kati idan kuma suka ga ban kira ba sai su kira ni tun daga lokaci na gane a wajen wani garan suke wankar katin suna kirana da shi shi yasa na yi ma kaina kiyamun laili miki asar da yana faɗin kai mubarak waccan wace ce kallon inda yake nuna waye yana faɗin gaskiya ban san ta ba daga gani ba kuwa ce kasan san mun san duk wasu 'yan matan da suke unguwar nan sauran ya ce a radu sai na je sani ya ce to kai a hankali dai kasan yanzu jamila za ta taso daga islamiyya babban yaro ya ce gataccen ta tsaida a daidaita sauran ya ce ina zuwa wallahi sai na bi ta ko soyayyar sati biyu mu da ita a guji sardauna ya nufi inda yarinyar take tsaye tana ciniki da mai adaidaitar kafin ya karasa ya dan tsaya yana tafiya yana zuwa ita kuma ta shiga mai adaidaita har ya ta da motar sardauna ya yi saurin shiga yana faɗin abokina can zan sauka Juya mai daidaito ya kalle sa gida sardauna ya daga masa bai ce komai ba ya tuka suka tafi juyawa sardauna yana faɗin sandai baiwar allah ki haƙuri kin tsai da adaidaita ni kuma na shigar maki kai kawai ta daga masa ba ta yi magana ba ta mai da kanta ta jingina tare da rintsa ido gyara zama yana faɗin kamar baki da lafiya ko kai ta daga masa sardauna ya ci allah sarki har kin sa na ji ni ma ban da lafiya bude ido ta ta kalle sa murmushi ya sakar mata har sai da kuma makusantansa suka lotsa idanun ya dan shanye yana kallanta saurin maida kanta ta yi ta kulle idanta murmushi ya kara saki yana kan wace unguwa za ki je ne bata bude ido ba ta ce masa darmawa to jama'a duka duka da muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya ga Sheikh Abdul Qadir Mubarak ya shirya don wata da shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci. Haƙoƙin mata a musulunci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da haƙoƙin mata a musulunci waɗannan haƙoƙi na mata a musulunci kamar yadda muka saba bayyanawa haƙoƙi ne da ya wajaba a ce a dinga kula da waɗannan haƙoƙi da kuma waɗansu bayani da muke yi a kan mai da martani ga waɗanda suke ganin kamar musulunci na tauye haƙoƙin mata ɗin to gashi nan dai a irin yadda muka gabato bisa tarihi mun gani a cikin wuraren da ake ganin akwai wayewa a ruma ce ta da china ce ta da india ce misra ce duk waɗannan mun bujiro hatta ƙasashen turai mun bujiro da yinda ainihin matsayin mata yake a wancan lokaci kafin zuwa musulunci mun gani tunda magana mu har yanzu muna yin ta ne akan gado gurin da aka fi tuhumar musulunci da cewa wai al'amuran gado wai musulunci ya nuna bambanci tsakanin mace da namiji ya fifita maza akan mata to gashi nan mun duba duk waɗannan garuruwan da waɗannan ƙasashen da muka ta bayyanawa har turai ƙasashen turan a wasu laukuta a can mun gani inda kwata-kwata ma mace ba ta da ainihin yanci ta yi gado na babanta ne ko kuma namijinta ba ta da wannan yanci da to idan kuma muka dawo misali ita kanta jaziratul arab din misali a ce inda larabawan suke zaune gurin da musulunci ma ya sauko ita da larabawan a wannan lokaci in ka zo jaziratul arab wannan tsibiri din na laraba misali ka ɗauki maka da duk garuruwan da ke kusa da ita da sauransu to yaya al'amarin yake yanayin mata tsakanin larabawan jahiliya kafin zuwa musulunci abu ne wanda yake na ban takaici domin mace a tsakaninsu kai ka ce wata kaya ce haja ce da ake siye da siyarwa da ita kuma duk wani abu wanda za ka iya cewa wai haƙƙi ko haƙƙoƙi na zamantakewa ko kuma na ɗaiɗaiku hatta shi kansa gado ɗin ma gaba ɗayansa a tsakanin larabawan jahiliya an haramta wa mace mace ba ta ma gado ɗin gaba ɗayansa a wannan lokaci duk wayanda suke zuwa suna wani maganganu musulunci ya ya haƙƙin mace yayin menene to su duba a wannan wurin da musulunci ya zo Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani ya tada manzo a gurin to kafin zuwan manzon kafin saukan alkur'anin wannan wurin gaba ɗaya mace ba ta yin gado haramun ne ma a ce an bawa mace wani abu na gado a wannan lokacin larabawan jahiliya ba wai kurin sun hana mace gado ba ne a'a ita kanta ma macen wasu lokutan suna ɗaukanta ne a matsayin wacce ake gadonta ita kanta wato kenan kamar mutum idan ya zama ya mutu yana da 'ya'ya mata to su 'ya'yan matan masu kansu gadon su ake wato su ma kai ka ce wasu dukiya ce shi ubansu ya bari in kuma mace matarsa ya bari ya mutu to ita ma wannan matar dan wannan mamacin in dai ba ita ta haife shi ba wannan matar yana da mata biyu ko uku to sauran matan za su iya fadowa a ƙarƙashin abubuwan da zai gada daga mahaifinsa wannan baya faru a lokacin al'amuran jahiliya din nan wato shi namiji zai iya kasancewa ya gaji matar babansa bayan babansa ya mutu za ta iya fadawa a cikin abin da zai gada saboda haka kenan su in ka duba a wannan lokacin ba wani abu ne wai na wani jin kunya a gurinsu ba a al'adarsu ce a haka ta ginu sam sam zancen wai mace ta mata yi gado ma babu wannan magana din kuta kwata ka duk wani abu na gado yana komawa ne zuwa ga ɗa namiji shi ne yake yin gado amma mata kwata-kwata a tsakanin laraban jahiliya ba sa yin wannan gado din to kaga wannan wani abu ne wanda yake da muhimmanci mutane su fahimci yadda al'amuran suke gudana a wancan lokacin idan aka zo baban mutum ya mutu kuma yana da mace mannan mata dama ba basa ba ce to inda suke yi sai ya zo kurin in ya ɗauki kamar rigarsa sai ya jefa akan wannan matar alamar cewa to tasa ce kenan kamar yadda allama ta bata bayi ma a cikin tafsir mizan ya kawo shigen irin wannan yadda yake ainihin gudana a jahiliya domin an ce a wannan lokacin akwai wani mutum da ake kiransa abu qais aslat lokacin da shi abu qais ya tafi ya mutu to ɗansa sai ya ɗauki wani abu na taguwarsa sai ya jefa kan matar shi baban nasa wadda ake kiranta kabashiya to ita wannan kabashiya ɗin bintu mu'in sai ya jefa a kanta wato kenan ya zama wannan ita ta koma ƙarƙashinsa kenan to wannan abu ne wanda yake nuna cewa fa haƙoƙi na mata a wannan lokacin ba kwata-kwata ana sarayar da su ne domin me zai faru zai iya zama wannan matar matar baban nasa ta zama ƙarƙashinsa a matsayin gado in yana so zai aure da ita kuma in zai aure ta wato ba wai zai bata wani sadaki ba bane a'a sadakin da babansa ya taɓa bayar wato da shi ne za a yi amfani a zo a sake a ɗaura masa aure shi kuma a matsayin ɗansa wannan ba abin ya faru ba kafin musulunci kafin musulunci bayyana to irin waɗannan abubuwan duk da suka faru da wasu abubuwa da suka faru a wannan lokacin har aka samu wani lokaci manzo sallallahu alaihi wa sallama bayan ya bayyana mata suka dinga kawo kararraki na irin waɗannan abubuwan da dama da suke faruwa akan cewa gashi wannan ta kawo ƙara cewa mijinta ya mutu ɗansa ya zama wai shi ya gaje ta wato ta zama kamar wani dukiya namijin kenan yanzu dan wannan mamacin shine yanzu ɗauke ta a matsayin gado to irin waɗannan sai allah ta'ala cikin ainihin wani hikima da ubangiji yake so ya yi ya yanto waɗannan mata da ake cutarwa ake sa su a irin wannan kangi ubangiji subhanahu ta'ala ya sauko da aya a cikin suratun nisa dangane da wannan al'amari ya kuma yi ishara akan irin wannan abu da ake yi wanda yake ba abu ne na karrama mata ba shine Allah subhanahu ta'ala ya haramta irin waɗannan abubuwa din a cikin alkur'ani wanda ga laraban jahiliya ba wai kurin ma ba sa ba wa mace gado bane sun haramta mata gado a'a kurin su ita kanta mace ma wata kaya ce wata haja ce wadda mamaci yake bari sai ya zama na an gada kamar inda zai bar motarsa ko ya bar wani gida nasa to haka ma matarsa in za a gaji motar mamaci ko gidan mamaci ko kayansa da yake sawa to haka ma za a gaji matarsa wannan fatu sun faru a tsakanin laraban jahiliya ba to ashe musulunci da ya zo ya kwato 'yancin mata ba shi ne abin dubawa ba da musulunci ya zo yake cewa lallai mace tana da 'yanci ta gaji mijinta tana kuma da 'yanci ta gaji mahaifinta ba waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ya kamata duk wani wanda yake yake so ya fahimci addinin musulunci da yanda musulunci ya ɗaga al'amuran mata to ya kamata mutum ya yi bincike akan irin waɗannan abubuwa domin abubuwa ne wanda suke bisa hakika gashi nan ayoyin alkur'ani inda suke bayani dangane da ainihin gado inda mace za ta gaji abubuwa daban-daban ko ma menene babu zancen wani bambanci tsakanin 'ya'ya mata da 'ya'ya maza zancen gado inda mutum ya mutu to 'ya'yansa mata da maza duk za su gaji mutum to saboda haka ya kamata a dinga duba kowane janibi ba wai kurin a zo ana wani kumfar baki a musulunci ya ce a ba wa namiji ainihin rabo biyu kaso biyu daga cikin al'amura na gado mace kuma ba ta daya to wannan shi ma allah da za mu zo mu yi bayanin sa sannan mu ga irin tsarin da musuluncin ya kawo dangane da rabon gado gaba ɗayansa to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin shirinmu na ƙarshe wato shirin na duniyar mu a yau ai saurari lafiya. Duniyar mu a yau.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 matakin da majalisar dokokin kasar amurka ta ɗauka na gudanar da gyarar fuska kan dokar kaisar na kakaba takunkumi kan kasar siriya gyarar fuskar da majalisar ta bullo da ita ta hada har da tsananta takunkumai kan al'ummar siriya maimakon shugabannin kasar inda gyarar fuskan ta kunshi batun makamashi musamman iskar gas da wutar lantarki don haka masharhanta ke bayyana cewa a halin yanzu babu abin da ya rage a kan kasar amurka a fagen wajen aiwatar da bakar siyasar zalunci kan kasar ta siriya sai ɗaukar matakan kakaba takunkumi kan kasar wajen hana shakar iskar duniya ko aiwatar da bakar siyasar zalunci da za ta kai ga murkushe al'ummar kasar warwas yawansu ta doshi mutane miliyan ashirin daga kan doron kasa musamman ta hanyar amfani da makaman nukiliya kansu saboda bijirewar da mahukuntan siriya da al'ummar ta ga bakar siyasar mika wuya ga sabon salon mulkin mallakar amurka da na haramtacciyar ƙasar isra'ila irmamaya a halin yanzu haka dai kasar amurka ta mamaye filaye da suke dauke da albarkatun man fetur da iskar gas na siriya da suke shiyar arewa maso gabashin kasar yankin da a duk shekara yake samar da kudade dalar amurka miliyan 400 ga kasar ta siriya inda kasar ta amurka za ta kafa sansanin sojinta a yankin tare da jibge 'yan koranta na kungiyar 'yan tawayen kurdawa ta syrian democratic forces da sunan taimaka mata wajen tallafawa al'ummar siriya daga daga kudaden shigar da ake samu a yankin ta hanyar sayar da albarkatun man fetur da iskar gas ta hanyar kasar turkiya sannan abin bakin ciki kasashen da suke kiran kansu da sunan haɗin kan kasashen larabawa na arab link suna ci gaba da haɗa kai da kasar ta amurka wajen killace siriya tare da rashin amincewa da duk wani matakin ɗage takunkumi kan ƙasar kamar yadda suke bayyana rashin amincewar su karara da buƙatar sake dawo da ƙasar ta siriya cikin ƙungiyar haɗin kan kan kasashen larabawa kuma duk wannan kulle-kulle yana gudana ne karkashin bakar siyasar haramtacciyar kasar isra'ila inda take fitowa fili babu kunya tana bayyana irin gagarumar da take takawa a wannan fagen makirce-makircen tabbas al'ummar siriya tana fama da matsananciyar masifar rashin wutar lantarki da iskar gas da sauran makamashi na bukata baya ga karancin abinci saboda yankin gabashin furata yana ƙarƙashin mamayar ƙasar amurka kuma shine yanki mafi albarka a fagen harkar noma a kasar musamman noman alkama kuma karin wata masifa shine matakin da kasar amurka ta dauka na hana shigo da mafi karancin man fetur da iskar gas daga kasashen waje ga kuma lokacin sanyi yana karatowa wannan sabuwar bakar siyasar zaluncin kasar amurka na rashin dan adamtaka ba ta takaita kan al'ummar siriya ba kawai domin ta hada har da kasar labanan inda a baya jakadiyar kasar amurka a labanan ta yi furuci da cewa takunkumin kasar amurka kan kasar siriya bai shafi kasar labanan ba domin gwamnatin amurka ta ba da damar wucewar wutar lantarkin kasar jordan ta cikin kasar siriya zuwa kasar ta labanan hakanan iskar gas ɗin kasar masar ta siriya domin wadata ta labanan da makamashi amma a kwaskwarimar da kasar amurka ta yi wa dokar kaisar na kakaba takunkumi kan kasar siriya ta gabatar da batun hana shigewar bututun iskar gas ɗin kasar masar da na man fetur ɗin kasar jordan ta cikin kasar ta siriya kuma abin mamaki ga waɗanda ba su san siyasar amurka ba shine furucin jami'an amurka cewa ni dama ƙasar amurka kwata-kwata ba ta ɗauki alkawarin ba da damar wadata a ƙasar labanan da makamashi ta hanyar ƙasar siriya da muhimmanci ba tun a shekara ta 2019 ce majalisar dokokin ƙasar amurka ta ɗauki matakin ƙakaba takunkumi kan shugaban ƙasar siriya bashar asad da mukarrabansa kan laifin tafka laifukan yaƙi kan al'ummar siriya mai taken takunkumi takunkumin kaisar bisa da'awar ba da kariya ga fararen hulan siriya inda a halin yanzu takunkumin ta koma kan al'ummar siriya tare da wurgata cikin mawuyacin halin rayuwa musamman na wawushe dukiyar kasar abinci da makamashi a sharhinta kan bakar siyasar kasar amurka a kasar siriya shafin watsa labarai na tse 24 na kasar jamhuriyar czech ya jaddada cewa rundunar sojin amurka tana ci gaba da keta dokokin kasa da kasa ta hanyar ci gaba da mame wasu yankunan siriya tare da wawure arzikin man fetur ɗan kasar shafin watsa labaran na tse 24 a rahoton nashi a watannin da suka gabata ya bayyana cewa kasar amurka tana ci gaba da gudanar da tsare-tsarenta na sata da kuma wawure arzikin ƙarƙashin ƙasa na ƙasar siriya musamman man fetur da alkama baya ga bakar siyasar ci gaba da mame wasu yankunan ƙasar ta siriya da hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa rahoton yana mai nuna jimaminsa kan yadda salon siyasar zaluncin amurka a 'yan watannin baya-bayan nan ya kara faɗaɗa kan ƙasar ta siriya ta hanyar tsananta satar albarkatun ƙarƙashin ƙasa na ƙasar siriya har ila yau shafin na ste 24 ya jaddada cewa rundunar mamayan sojin amurka tana wawushe alkama a ƙasar siriya tare da hana al'ummar siriya wannan muhimmin arziki da allah ya huwace mata lamarin da yake tilastawa gwamnatin siriya shigowa da alkama daga waje wani karin abin lura shine yadda majiyoyin watsa labaran cikin gidan kasar siriya daga yankin al yarubiya da ke garin alhasaka a makonnin da suka gabata suka jaddada batun yadda rundunar sojin mamayar amurka take ci gaba da yin sata da wawure dukiyar kasar ta siriya ta hanyar tankokin motocin daukar man fetur fiye da ɗari da suka ratsa ta barauniyar hanya da ta bi ta hanyar mahamudiya da ke shiyar arewa maso gabashin garin hasaka zuwa kasar iraki a nata bangaren jaridar kasar china na chin daily ta wallafa rahoton cewa kasar amurka ta kara fitowa fili tare da jajircewa a fagen aikata laifukan satar arzikin kasashen duniya da dama da karfi ko ta hanyar bakar siyasar yaudara kamar yadda a halin yanzu haka ta baza komarta a fagen wawushe arzikin man fetur ɗin ƙasar siriya lamarin da ke matsayin babban abin kunya ga gwamnatin amurka jaridar ta cin daily a cikin makalar da ta rubuta a watannin baya-bayan nan ta bayyana cewa sojojin mamayar amurka a ƙasar siriya suna ci gaba da satar man fetur ɗin ƙasar tare da yin jigilarsu zuwa babban sansaninsu da ke ƙasar iraki lamarin da ke ƙara fallasa bakar siyasar amurka da ta ɗauki tsawon lokaci lokaci tana gudanarwa a fagen wawushe dukiyoyin al'ummun duniya kuma hakan yana nuni da cewa kwaɗayin amurka na ƙoƙarin wawushe arzikin ƙarƙashin ƙasa musamman man fetur ba zai kawo ƙarshe nan kusa kaɗan ba don haka za ta ci gaba da kunna wutar rikice-rikice da tashe-tashen hankula a ƙasashen duniya domin samun sauƙin cimma munanan manufofinta kai tsaye ko ta hanyar 'yan koranta jaridar ta cin daily ta yi nuni da cewa a koda yaushe wannan bakar siyasa ta wawura da fashin dukiyar kasa yana mummunan tasiri a zukatan al'umman kasashe da kasar ta amurka take sace musu arziki kamar yadda ake ganin yadda al'ummar iraki take fama da matsanancin talauci duk da tarin arzikin da allah ya huwa cewa kasar musamman na man fetur baya ga satar zinare da jigilarsa zuwa wajen kasar bayan mame kasar da aka yi tun a shekara ta 2003 a nan shi bangaren marubuci dan kasar siriya slovak milan antal a 'yan watannin baya-bayan nan ya rubuta wata makala da a ciki yake jaddada cewar gwamnatin amurka ba wai kawai ta takaita da satar man fetur ɗin kasar siriya ba ce har ma da hatsi inda ya bayyana cewa kafin bullar rikicin kasar siriya tana samar da isasshiyar alkama tare da fitar da wani adadi mai yawa zuwa kasashen waje ciki har da yammacin turai yana mai jaddada cewa tun bayan da kasar amurka ta mame wasu yankunan siriya musamman yankunan da suka shahara da noman alkama ta durkusar da kasar daga gagarumin gudumawar da take wadata wasu sassan duniya da alkama wanda hakan ba karamin keta dokokin kasa da kasa ba ne karara masharhanta suna jaddada cewa babban laifin gwamnatin siriya da al'ummar kasarta da kuma ingantattun sojojinta shine tsayin daka da suka yi sama da shekaru goma wajen fuskantar bakar siyasar killace kasar da kalubalantar makarkashiyar amurka ta neman rusa kasar ta siriya gami da rashin amincewa da duk wani nau'in kulla alaka da yahudawan sahayoniya da kuma ci gaba da yin riko da kyawawan manufofi da haƙoƙin larabawa musamman falasɗinawa da aka kwace musu ƙasa da ƙarfin tsiya da kuma rashin yin furuci da haƙoƙinsu da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu yau tsawon fiye da shekaru saba'in hakanan masharhantar suna bayyana cewa sojojin siriya masu kishin larabci suna yakar makirce-makircen kasar amurka da suke samun goyon bayan kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila tsawon fiye da shekaru goma a yakin da aka kulla kan kasar amma a ƙarshe za su kai ga samun nasara musamman ta hanyar koran sojojin amurka 'yan mamaya daga kasar su kamar yadda kasar ta amurka ta kwashi kashinta a hannu kuma ta fice daga kasashen iraki da afghanistan kasan cikin kaskanci ba don tana so ba musamman abin da ya faru a filin jirgin saman birnin kabul fadar mulkin kasar afghanistan shine abin da zai sake faruwa kuma cikin mafi munin yanayi da kaskanci a kasar siriya kuma tabbas tarin arzikin siriya zai sake komawa hannun al'ummar kasar sannan jagorancin kasar zai koma hannun 'yan kasa masu kishin al'ummarsu sannan maha'inta za su ji kunya tare da hasarar kima da mutuncinsu iyaka dai lokaci ake jira kuma nasara ta lokaci ne kamar yadda bahaushe ke cewa mai haƙuri yakan dafa dutse ya sha romanta masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kuma saurare da wannan neman kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da kiman da gigoki ga takaitattun labarai. Shugaban ƙasar Iran Said Ibrahim Ra'isi ya gana da sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani a birnin Astana na ƙasar Kazakhstan inda suke halartar taron ƙungiyar ƙasashen Sika a ranar Alhamis. sarkin kasar qatar ya yaba da karin kashi 35 cikin 100 na harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen iran da ƙasarsa a wannan shekara kadai ya kuma buƙaci a ƙara faɗaɗa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu har ila yau sarkin ya yaba da haɗin kan da gwamnatin ƙasar iran take bayarwa dangane da ganin an gudanar da gasar kwallon kafa ta fifa 2022 a ƙasar qatar cikin nasara da ƙarshe sarkin ya kara jaddada matsayin ƙasar qatar na haƙƙin ƙasar iran ta mallakar fasahar nikiliya ta zaman lafiya kamar yadda kowace ƙasa a duniya take da wannan damar. ani labarin kuma shugaba ra'isi ya gana da shugaban kasar azerbaijan ilham eliyuf a taron na sika a birnin astana kafin ya dawo tehran a ranar alhamis an kafa kungiyar sika a shekarar 1996 da nufin samar da nutsuwa da zaman lafiya a nahiyar asiya kuma a halin yanzu kungiyar tana da kasashe 27 tabbatattu takwas da kuma wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa biyar a matsayin masu sa ido a cikin al'amuran ƙungiyar babban kwamandan sojojin dakarun kare juyin jihali musulunci nan ƙasar iran janar hussein salami ya bayyana cewa iran ta wulakanta karfin soje da kuma siyasan ƙasar amurka da ƙawayenta a yankin gabas ta tsakiya kamfanin dillacin labaran irin na ƙasar iran ya nakalto janar salami yana faɗar haka ne a jawabin da ya gabatar a wata jami'ar sojoji a nan birnin tehran ya kuma kara da cewa bayan da amurka ta gaza a bangarori da dama don ganin bayan jimhuriyar musulunci ta iran ta koma kan haddasa hargitsi a cikin kasar janar salami ya ce amurka da kawayenta na turai da kuma saudiya sun fake da mutuwar masa amini don haddasa hargitsi da kuma tashe-tashen hankula a cikin ƙasar iran saboda mai yiwuwa su cimma burinsu na ganin bayan jihunan musulunci ta iran ta wannan bangaren da ƙarshe dai babban kwamandan ya kammala da cewa a duk lokacin da ƙasar iran ta sami ci gaba ɓangaren amurka da ƙawayenta sai ƙara rauni suke yi ya ce kuma da yardan allah wannan halin zai ci gaba kafafen yada labaran falasinawa sun bayyana cewa ana ci gaba da yajin aiki a birnin kudus da kewayensa saboda nuna rashin amincewa da killace unguwar shafaz na wajen birnin kudus wanda sojojin yahudan isra'ila suke yi tun ranar asabar da ta gabata tashar talabijin ta al'alam a nan birnin tehran ta bayyana cewa kafin haka wani dan kunan bakin wake ya kai hari kan sojojin yahudawa a yankin wanda ya kai ga halakar ɗaya daga cikinsu mace kuma tun lokacin ne sojojin suka yi wa unguwar shafas kawanya ba tare da barin wani daga cikin unguwar ya fita ba halin yanzu dai sojojin yahudawan suna ƙara yawan sojojinsu a birnin kudus saboda kara ƙarfin da falasɗinawa suke yi a yankin to ma saurare duka duka iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin gan lokaci na ran mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki zuwa dan shirye-shirye amma kafin nan a madadin tahir amin da ya karanta labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to wwwcb 1ng a huta lafiya